Caramba, caramba. haka kuna sauraren shirin labarun matasa mai gabatar muku shirin Aisha Hamadu ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Yauwa barka Aisha ya kike. Da dama Tarnan. Yau kuma me muka kama abokan matasa a cikin wannan shirin namu. To Aisa a cikin wannan shirin za a ji dai wata daya bayan da aka koma karatu har yanzu a wasu makarantu musamman a can mata mai a jihar Zandayar ana fuskantar wasu 'yan matsaloli sannan a takaitaccen jawabin mu na musamman za mu kawo muku jawabi akan wata matashiya mai jagoranci sannan za mu kirkira waɗannan labarun da labarun wasanni kamar kullum. Za mu je agadas inda za mu kawo muku hirar matasa 'yan mata waɗanda suke jagorancin kansu. Su dai waɗannan matasan sun fito da wani sabon tsari musamman inda suke wayar ma mutane kai. A cikin wannan jihar dai sun kai ziyara a wani ƙauye da ake cema Cigefen na can birnin agadas. Abokin aikin mu nise Karim wanda yake a wannan birnin ya turo mu rahoton da za a fassara shi. Masana garin Cigefen sun fito domin karɓar kiran waɗanda suka shirya tawagar wayar da kai akan ilimin ɗiya mata. To ko saboda mene aka zaɓi garin Cigefen Zainab Wali mamba ce a wannan tawaga. Wa'an suke rayuwa a cikin ƙauyen nan sun kake abu ne mai wuya sa iya mata karatu. Wa'ansu saboda aure suke barin karatu, wa'ansu kun bayan aure ba su komawa karatu. Akan wa'annan matsalolin na mu yi taro wayar da kanun mutane wajen mahimmancin sa iya mata karatu. Yan matan da suka halarci wannan shirin waye kai sun bayyana cewa ya ba su damar gane amfanin zuwa makaranta. Na yi ajin CZM saboda aure na ba bar karatuna amma da wayar da kan da an yi muna na samu karfin komawa karatuna ni turazem na yi tare da wanga wayar da kai na gane cewa karatu yana da mahimmanci sosai ba zan bar ekol ba don aure ko kuma wani abu makamancin shi iyaye sun gane mahimmancin rubuta diyamace a makaranta tare da barinta ta ci gaba da neman ilimi dumashi kadar wata uwa ce da tana ekol muka fudda ta muka mata armi kuma yanzu ta rabo tana gida na yi alkawalin za ni maida ta ikon kuma nan gaba in sha Allah ko diyar wani makwabci na ma ban raida ta bar ikon za mu bar su karatu su cimma gurin su wannan tawagar za ta iya kawo sauyi mai kyau ga mazauna garin Cigefen inda za su taimaka wa 'ya'yansu mata wajen neman ilimi har yanzu muna nan a bangaren karatu inda dai za mu kai ziyara a can mata mai a jihar Zandera wata ɗaya bayan komawa karatu musamman a wannan shekara ta 2019-2020 a can dai S amadu isaka daukar darasi dai wani abu ne wanda yake a yanzu haka yana gamuwa da wasu 'yan matsaloli sai a saurari ɗaya daga shugabannin wa'annan makaranta sansar idi Karimu. an koma makaranta a lise yau da sati biyu tun shida ga watan oktoba matsalar mu da muke cin karo su ne kayan karatu da karancin malamai ba mu da malamai isassu amma kuma mun yadda kowane aji zai a akalla awa biyu ga kowane darasi a halin yanzu malamai shida ne muke da bukata ingilishi idaya da kuma kimiyya yanzu muna da malamai talatin da biyu. yan makaranta dai ba su da malaman da yawa kuma ba su da kayan aiki isassu ga su suna da yawa cikin azuzuwa ba su saurin fahimta abin da ake koya musu. Domin ƙarin bayani sai mu saurari Ila Ahmadu Buhari wanda yake ajin terminal. Tuni mun fara ɗaukar darussa yau da sati biyu wasu darussa an fara su wasu kuma ba a fara su ba. Mu ɗauki misalin Ingilishi da Faransanci. Bayan haka muna da ƙarancin malamai ana era samun kamar Segon da Sede da na gani akwai fiye da ɗalibai saba'in da biyar cikin aji guda. Gaskiya aji ne da ke ɗauke da ɗalibai sosai ba iya gane darasin malamin duk da ƙwarewarsa ta koyarwa. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin takaitaccen rahoton namu. Eh haka ne Aisa takaitaccen rahoton mu na musamman na yau dai za mu kawo muku rahoto akan wata matashiya mai yaki domin kare haƙƙin yara. Haka ne tarna wannan matashiya dai marainiya ce bangaren uwa da uba sunanta yasmina Ita dai wannan matashiya tun tana da shekara takwas ta samu diplomanta na CFAPD sannan tana da shekara goma sha biyu ta samu BAPC ko kuma Breve. Wannan matashiya har kazalika tana da shekara goma sha shida ta samu diplomanta na bakaloriya ta koma muryar waɗanda ba su da murya sai a saurari rahoton akan wannan matashiya. A gidan marayu na yi notar damu ne ta yi rayuwa. shekarun ta ashirin a duniya kuma ta mallaki diplomar lisansa a fannin tattalin proje yayin da take ci gaba da neman ilimi a fannin kasuwanci a jami'ar edu da ke yamai yasmina mohammed yau ita ce shugabar cibiyar tuntuɓa ta yara a nijar kuma mataimakiyar shugabar kungiyar taimakon marayu mai kare hakkin yara da mata a ƙasar nijar ta ɗauki wannan niyya ne tun tana da shekaru goma sha biyu bayan da ta samu diplomar bpc yasmina muhammad bayan na samu bpc an so a bada ni aure a shekara goma sha biyu. Na yi sa'a an shigar mini hakan yasa na gane cewa ba ni kadai ba akwai waɗanda su ma sun sadu da irin waɗannan matsalolin sai dai su ba samu wanda zai shiga musu ne hakan shine hujja da ya sa na nemi kwace haƙƙin yara 'yan mata yasmina ta wakilci nijar a taron civil set da na ministocin ilimi da ci gaba na gset a birnin paris a watan juye na 2019 inda ta samu damar ganawa da shugaban faransa emmanuel macron rashida na daga cikin 'yan matan da mataimakiyar shugabar kungiyar taimakon marayu ta baiwa horo ta bayyana ra'ayinta kan yunkurin yasmina Yarinya ke mai euh, kuzari da ƙoƙari wajen kare haƙƙin yara. Ta ta yi France inda ta haɗin President Macron. Wannan babban sa'a ne a gare mu mu Tun Tunda za ta kai kukanmu a G7 tun zuwan ta wurin nan ta yi iya ƙoƙarinta domin ta gani an kare haƙƙin yara mata. Saboda wannan dalili ne ma, Ilariya Carnevali ta asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa 'yan matan da suka ɗauki niyya irin ta Yasmina na sa a yi fatan cewa mai yiwa ne a sauya duniya. Ba da lokacinku da ƙoƙarinku kum da iyawanku shi ke sa mu mu yarda da ku a wajen mu ku masu kokari ne kun kun nuna mana cewa ba sai da sihiri ba ake samu wani abu a duniya don haka ku ci gaba da kai horonku a cikin ƙauyuna wajen canza ra'ayin iya mata. Hakika mafalkin gwarzuwa Yasmina shine na ganin dukkan 'yan matan nigeria sun je makaranta. A nawa ra'ayin rishin sa iya mata makaranta yana haifar da babban rishin samun ma'aikata masu yawa a cikin duniya kuma wayewarsu yana ba su incin kubutarwa a cikin wani lamari. Zakaran duniya na taekwondo dan Nijar Abdulrazak Alfaga na cewa ‘yan mata kar ku ji tsoron yin kokowa domin mai da mahalkinku gaskiya. ‘Yan mata suna iya yin fice a game da duk abin da suke yi. Ita dai wannan matashiya mai suna Yasmina Muhammad ya kamata a jinjina mata. Yanzu kuma sai mu zunduma a labaru wasanni. labarin na wasanni dai za mu fara su da zancen maina 'yan jam'uriyar niger wanda yanzu haka suna can star general sai ni kunce inda suke taka leda yau suna fuskantar 'yan wasan kwallon kafa na afirka ta tsakiya ko kuma central africa a can baya sun kara a watan mayu wanda ya shude na waccan shekara a wasannin da aka yi a wannan lokacin an tashi a kunnan doki uku da uku a ko'ina nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu gode sauraren da kuka yi muna nagode gare ka tarnan sai sati na gaba inda allah ya kai mu